Tarihi ta biyu Sura talatin da uku Manasse sarkin Yahuda Manasse yana da shekara ashirin sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara hamsin da biyar, ya yi abin da yake mugu a gaban Ubangiji, yana bin ayyukan banƙyama na al'umman da Ubangiji ya kora a gaban Isra'ilawa, ya sake gina masujadan kan tudu da mahaifinsa Hezekiya ya rurrushe. ya tā da bagadan Ba'al ya kuma gina ginshiƙan Ashera, ya rusuna wa dukan rundunonin taurari, ya kuma yi musu sujada, ya gina bagadai cikin haikalin Ubangiji, waɗanda Ubangiji ya ce, Sunana zai kasance cikin Urushalima har abada, cikin filayen haikalin Ubangiji, ya gina bagadai ga dukan rundunonin taurari, ya miƙa ’ya'yansa maza hadaya a wuta cikin kwarin Ben Hinnom, ya yi bokanci ya yi duba, ya kuma yi maitanci, ya nemi shawarar mabiya da masu ruhohi, ya yi abin da yake mugu ƙwarai a gaban Ubangiji, yana tsokanarsa ya yi fushi, ya ɗauki siffar da aka sassaƙa wadda ya yi, ya sa ta a cikin haikalin Allah, wanda Allah ya ce wa Dauda da kuma ɗansa Solomon, Cikin wannan haikali. da kuma cikin Urushalima, wadda na zaɓa daga cikin kabilan Isra'ila, zan sa sunana har abada, ba zan ƙara bari ƙafafuwan Isra'ilawa su bar ƙasar da na ba wa kakanninku ba, in dai suka yi hankali ga yin kome da na umarce su game da duka dokoki, ƙa'idodi da kuma farillai da na bayar ta wurin Musa. Amma Manasse ya sa Yahuda da mutanen Urushalima suka kauce har suka aikata mugunta fiye da al'umman da Ubangiji ya hallaka a gaban Isra'ilawa. Ubangiji ya yi magana da Manasi da mutanensa, amma ba su kula ba, saboda haka Ubangiji ya kawo manyan hafsoshin mayaƙan sarkin Asuriya a kansu, waɗanda suka ɗauki Manasi a matsayin ɗan kurkuku, suka sa ƙugiya a hancinsa. suka ɗaure shi da sarƙoƙin tagulla, suka kuma kai shi Babilon, cikin wahalarsa ya nemi tagomashin Ubangiji Allahnsa, ya kuma ƙasƙantar da kansa sosai a gaban Allah na kakanninsa. Da ya yi addu'a gare shi, sai Ubangiji ya taɓu da tubansa, ya kuma saurari roƙonsa, saboda haka ya dawo da shi Urushalima da kuma zuwa mulkinsa, sa'an nan Manasse ya san cewa Ubangiji shi ne Allah. Daga baya ya sāke gina katangar waje na Birnin Dawuda, yamma da maɓulɓular Gihon a cikin kwari, har zuwa mashigin Ƙofar Kifi, ya kuma kewaye tudun Ofel, ya yi ta da tsayi sosai, ya sa hafsoshin mayaƙa cikin dukan biranen katanga a Yahuda, ya fidda baƙin alloli, ya kuma fidda da siffofi daga haikalin Ubangiji. haka ma dukan bagadan da ya gina a kan tudun haikali da kuma cikin Urushalima, ya zubar da su a bayan birni, sa'an nan ya gyara bagadan Ubangiji, ya kuma miƙa hadayin salama da kuma hadayin godiya a bagadan. ya kuma faɗa wa Yahuda su bauta wa Ubangiji, Allah na Isra'ila. Mutane da suka ci gaba da miƙa hadayu a masujadai kan tudu amma wa Ubangiji Allahnsa kaɗai, sauran ayyukan mulkin Manasse, haɗe da addu'arsa ga Allahnsa da kuma kalmomin da mai duba yi masa cikin sunan Ubangiji, Allah na Isra'ila, suna a rubuce cikin tarihin sarakunan Isra'ila, addu'arsa da yadda Allah ya taɓu ta wurin tubansa da kuma dukan zunubansa da rashin biyayyarsa, da wuraren da ya gina jadan kan tudu ya kuma kafa ginshiƙan Ashera da gumaka kafin ya ƙasƙantar da kansa, duka suna a rubuce a cikin tarihi mai duba. Manasse ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a fadansa, sai Amon ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki. Amon sarkin Yahuda Amon yana da shekara ashirin da biyu sa'ad da ya zama sarki, ya yi mulki a Urushalima shekara biyu. ya yi abin da yake mugu a gaban Ubangiji, kamar yadda mahaifinsa Manasse ya yi, Amon ya bauta ya kuma miƙa hadayu ga dukan gumakan da Manasse ya yi, amma ba kamar mahaifinsa Manasse ba, bai ƙasƙantar da kansa a gaban Ubangiji ba, Amon ya ƙara laifinsa, fadawan Amon suka yi masa maƙarƙashiya, suka kashe shi a fadansa, sa'an nan mutanen ƙasar suka kashe dukan waɗanda suka yi wa sarki Amon maƙarƙashiya, suka naɗa Yosiya ɗansa sarki a maimakonsa.